mutunci na maslaha to sai wannan mutumi ya ce da annabi dan zubairu yana dan gwaggwanka shi yasa za ka ce ya fara shayar da gonar shi ana shi yasa za ba shi gaskiya to sai annabi ya ga to yanzu ba ma sulhu bane ne a baiwa zubairu cikakken haƙƙin shi annabi sai ya ce kai zubairu shayar da gonar ka rike ruwan sai ka tara daidai adadin da nan gaba zai ishe ka kai amfani da shi to sa'an nan sai ka saki ruwan ya isa zuwa ga gonar makwabcinka urwatu ya ce wa kanan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qabla dhalika ashara ala zubairu bi ra'ayin arada fihi sa'atan lahu ansar hukuncin farko da annabi yayi annabi yayi hukunci ne na sulhu da maslaha na sulhu da maslaha sulhu tsakanin azubair da tsakanin wannan mutumi makwabcin shi mutumin madina to amma fa falamma ma al-ansariyu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a sa'ad da wannan mutumi ya fusata annabi ahfaza ay aghdabahu a sa'ad da ya sanya wa annabi damuwa ya ce da annabi dan dan gwaggwanka ne shi yasa zaka ce shayar da gonar shi Istau'a رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح dan haka sai annabi ya cika wa zubairu cikakken haƙƙin shi a hukunci wanda yake na adalci wanda yake a fili ina fata mun fahimta qala urwatu urwatu yace ma'ana marwaicin hadisin kenan qala zubairu sai zubairu ya ce wallahi ma ahsibu hadhihi al-aya illa unzilat ma ahsibu hadhihi al-aya unzilat illa fi dhalika zubairu ya ce wallahi ni ban yi tsammanin wannan ayar ta sauka ba in ba game da wannan abu da ya faru tsakanina da wannan mutumi na madina ba kun fahimci maganar shi ma ahsibu hadhihi al-ayata unzilat illa fi dhalika ban zaci wannan ayar ta sauka da wani dalili ba in ba wannan dalilin na matsala da ya faru tsakanina da wancan mutumi na madina ba kaga zubairu kulura da kyau zato yake tsammani yake ina fata kun fahimta bai bayyana ƙarara cewa wannan shine dalilin da ta sa ayar ta sauka ba kun fahimta jama'a ma a hasibu ku kiyaye lafazin ma a hasibu din nan dan malamai sun yi sabani ma tukuna da suwa take shin ta sauka ne don wannan dalilin to za mu zo mu tattauna zubairu ya ce wallahi ma a hasibu hadhihi aya unzilat illa fi dhalika ya ce wallahi ban yi tsammanin wannan ayar ta sauka ba in ba don wannan abu da ya faru ba faɗin allah maɗaukakin sarki fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima allah maɗaukakin sarki ya ce fala wa rabbik na rantse da ubangijinka la yu'minuna ba su da imani ba za su taɓa yin imani ba hatta muka fi ma shajara bainahum har sai sun rika kai hukunci wurinka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun mai da kai ka zama mai hukunci fi ma shajara bainahum cikin abin da ya faru a tsakaninsu na saɓani ba za su yi imani ba har sai sun mai da kai ka zama mai hukunci cikin abin da ya faru a tsakaninsu na saɓani shi ne fi ma shajara bainahum cikin abin da ya faru a tsakaninsu na saɓani ai fi makhtalafa wa khtalata bainahum saɓani da ke faruwa tsakaninsu to ba za su taɓa imani ba sai sun kai hukunci gare ka sai sun sanya ka a matsayin mai hukunci a tsakaninsu cikin duk abin da zai faru a tsakaninsu na saɓani thumma la yajidu fi anfusihim haraja sannan ya zan ba su ji kunci a cikin zukatansu ba mimma qadaita cikin abin da kai hukunci a tsakaninsu ka yi hukunci tsakaninsu ba su ji kunci ba ba su ji damuwa ba ba su ji cewa wannan hukunci akwai zalunci a cikin shi ba ba su ji shakka game da hukuncin da kai a cikin abin da ya faru tsakanin su ba wa yusallimu taslima kuma su sallama su miƙa wuya su sallama matukar sallamawa matuƙar ba su yi haka ba to ba za su taɓa zama masu imani ba abubuwa guda uku wannan ayar ta ambata abu na farko attahakumu ila rasuli sallallahu alaihi wasallam mutane ba za su taɓa zama masu imani ba sai sun rika kai hukunci zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai sun sanya sunnar annabi ta zamme hukunci a tsakaninsu cikin abin da ya faru na saɓani a tsakaninsu don haka abu na farko shine kai hukunci zuwa ga annabi to sannan abu na biyu hukuncin idan annabi ya yi ya zama waɗanda aka yi wa hukuncin ba su ji kunci a ransu ba ba su ji damuwa ba ba su ji cewa a cikin wannan hukunci akwai zalunci ba ma'ana su ji gamsuwa a cikin ransu game da hukuncin da annabi ya yi to sannan sai abu na uku su sallama game da hukuncin su yadda da shi su gasgata su jawo zuwa ga aiwatar da shi Matukar musulmi ba su kiyaye waɗannan ababe guda uku ba a cikin ayar abinda ayar take nufi ba su da imani ina fata da ma mun fahimta ku ji abinda ta'alikin da ufemin ya yi ƙarƙashin wannan ayar da tafsirin wannan ayar da hadithin da ya zo game da wannan ayar a cikin ƙasaitaccen littafi wato fatuhul bari sharhin sahihu al-imam al-bukhari babban malami ibn uthaymin yake cewa fahadihi fahadihi arba'atu ashiya labudda minha wannan ayar tana kunshe da al'amura guda hudu babu makawa sai sun tabbata kowanne daga cikinsu sa'annan kai musulmi zai tabbata kai kana da imani wa illa male ce in ba haka ba fa innal imana imma ghairu tammin imma dai imanin ya zama ba cikakke ba wa imma mafqud ko kuma ya zama ma gaba ɗaya ma babu imani imma ya zama na naƙasashe ba cikakke ba imma ya zama gaba ɗaya babu shi ibn uthaymin ya ce faman hakama ghairar rasuli sallallahu alaihi wasallama falaisa bi mu'min dukkan wanda ya mai da wani annabi ya zama mai hukunci ba annabi ba ya sanya wata doka ta zama mai hukunci a tsakanin shi da mutane ba sunnar annabi ba ibn uthaymin ya ce falaisa bi mu'minin ayar tana tabbatar da cewa wannan mutumi kan ba mumini ba ne kaga gaba ɗaya ma ba shi da imani kenan wa man hakkamahu dukkan wanda ya sanya annabi ya zama mai hukunci wa qabila hukmahu kuma ya karɓi hukuncin annabi ya yadda annabi ya hukunci da annabi ya hukuncin sai ya karɓi hukuncin da annabi ya amma fa a harajin fi nafsihi sai dai ya ji ƙaiƙayi a ran shi game da hukuncin kun fahimta jama'a ya yadda ya kawo hukunci ga sunnar annabi ya yadda hukuncin idan sunna ta yi idan annabi ya yi hukuncin ya yadda ya karba amma fa yana jin hukuncin nan da ya anya ko da yake dai bar a yi maneji an fahimta jama'a mala ya ce falaisa bi mu'minin wannan kan ba mumini ba ne bal huwa naqisul iman wannan mutumi yana da tauyayyen imani imanin shi na ƙasashe ne wa man hakkamahu wa lam yakun fi nafsihi harajun min hukmi wanda ya yadda ya kai hukunci wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam. kuma da annabi ya hukuncin sai ya zama bai ji ƙaiƙayi game da wannan hukunci ba lakin lam yusallim sai dai bai sallama ba ko kun fahimta jama'a ya yadda annabi ya hukunci ya yadda ya jawo zuwa ga wannan hukunci ya yadda wannan hukunci ya ji ƙaiƙayi game da wannan hukunci a ran shi ba amma ya ɗauki hukuncin a aikace aiki da shi sai ya ƙi sallamawa malam ya ce bal tabatta ba a wata sakala madadin ya ɗauki hukuncin ya aiki da shi sai ya nauyin jiki sai ya rika bi wato ya rika yin nauyin jiki yake ɗaukar hukuncin ya aiki da shi mali falaisa bi mu'minin kamilal iman wannan mutumi kan ba mumini ne mai kammalallen imani ba Ma'ana imanin shi na kasashe ne ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه في الحديبية أن يحلوا وفيما يظهر لأنه غضب لا linafsi لنفسه ولكن شفقة عليهم ابن ya ce wannan shine dalilin da ta sa annabi yayi fushi a sa'ad da ya umarci sahabban shi a lokacin da aka je sulhun hudaybiya cewa su warware harami su yi aski su yi yanka sai sahabbai ba su yi ba kaga hukuncin annabi ne sahabai sai ba yi ba annabi sai ran shi ya ɓaci to wannan bacin rai da fushi da annabi shin ya yi ne saboda sun saba umarnin shi ko ko annabi ya yi ne don tausaya musu game da hukuncin da zai hau kansu matukar ba su bi hukunci da umarnin shi ba shine sai ya ce annabi ya yi fushi ne lantiqaman li nafsihi walakin shafaqatan alaihim tausayinsu ne ta sa annabi ya yi fushi game da ƙimbin umarnin shi da basu yi ba kada fa imaninsu ya samu matsala ina fata mun fahimta shafaqatan alaihim walamma lam yahullu hina amarhum lam yasqi alhadiya an yaj'alaha umratan ghadiba aidan kullu hadha yuridu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukkan wannan yana nuna maka cewa shi fa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abin yake nufi min ummatihi daga al'ummar shi an yankadu li hukumihi su jawuze zuwa ga hukuncin shi walau khalafa ahwa'ahum ko da hukuncin da annabi ya saba wa abin da ransu yake so ka yadda da hukuncin annabi ko da ya saba wa abin da kake akai ko da ya saba wa abin da ranka ke so ka yadda da hukuncin da sunna za ta yi ko ya saba wa al'adarka ko ya saba wa tunaninka ko al'adar gidanku ko ƙabilanku ko yankinku ko ya saba wa yadda aka saba aka gada iyaye da kakanni abinda annabi yake nufi game da mu shine duk hukuncin da annabi ya yi mu ji wannan hukunci da annabi mu karɓa da farar zuciya kada ka karɓa cikin kunci annabi ya hukunci ka ce to bar dai a maneji sunnar annabi ta zo da bayani ka ce to ya muka iya faɗin ya muka iya yana nuni akan ka ji kunci a cikin wannan hukuncin a cikin ranka to wannan malamai suka ce yana cire maka imma imani gaba ɗai imma ya rage maka imani ya tawaye maka imani don haka da Allah maɗaukakin sarki ya ce fala wa rabbika la yu'minuna na rantse da ubangijin ka ba za su taɓa yin imani ba kaga kore imani akai ibnu uthaymin ya ce imma korewa bilkulliya imma korewa biljuz'iyya ko dai an kore imanin ne gaba ɗai ko kuma an kore tamamul imani wa kamaluhu da gwargwadon yaya wani irin mataki ka ɗauka a sa'ad da sunnar annabi ta yi hukunci tsakaninku don haka malam ya ce wa ashaddu hadhihi al-umuri arbaati mafi tsanani game da waɗannan al'amura guda hudu malam yana ta cewa al'amura guda hudu mu kuma guda uku muka faɗa asali guda hudu ne al'amari na farko attahakumu ila rasul sanya annabi ya zama mai hukunci shine na farko na biyu idan annabi ya yi hukuncin kada ka ji kunci a cikin ranka kada ka ji ka damu na uku ka jawo zuwa ga hukuncin ma'ana ka yi aiki da shi to na hudu da ibnu ufemin yake ta magana shine wa yusallimu taslima tasliman din nan ta'akid ne ta'akidul inqiyad ne karfafa jawuwa ya zuwa ga hukuncin annabi da sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun daga cikinka har wajenka zahiran wa batinan ina fata mun fahimta shine cewa ashaddu hadhihi al-umuri al-arba'a mafi tsanani game da waɗannan al'amura guda hudu intifa'ut tahkim shine mutumin da yake kai hukunci zuwa ga annabi thumma intifa'ul haraj sannan ƙi cire kunci a ran shi game da hukuncin annabi thumma intifa'ut taslim sannan yaki sallama wa hukuncin annabi thumma intifa'ut taslimil kamilil mutlaq sannan ya ƙi sallama annabi sallamawa ta gaba ɗai to duk wanda ya ƙi haka ya kore waɗannan ababe guda hudu to wannan kam gaba ɗaya ya cire ma kanshi al'imanul mutlaq ko shakka babu malamai suka ce wannan mutumi ya bar musulunci ya kafirta ya yi ridda ya bar addinin musulunci suka ce illa an ya kuna hadithu ahdin bil islam sai dai in musulmi ne da bai daɗe da shiga musulunci ba ko kuma musulmi ne da ya tashi a ƙasar kafirai da bai san wannan hukuncin ba suka ce sai a sanar da shi a nuna mishi wajabcin kai hukunci ga annabi cikin duk abin da ya shafi rayuwarka kai musulmi da kore kunci game da hukuncin annabi da sallamawa annabi sallamawa ta gaba ɗaya don haka sai a sanar da shi in ya ce shi bai yadda ba sai a ce a'a kai eh, ka zafa shi ne daidai in ya ce ai bai sani ba sai a ce to ka dai ji in ya ce ai ya sani sai ya kafirce wurin kai malamai suka ce ko shakka babu wannan mutumi ya bar musulunci ya kafirta ina fata da ma mun fahimta ibn uthaymin ya ce ya kai musulmi kai mutum wal insanu yazinu nafsahu bi hadhihi umur ni da kai da ke da ku da kuke saurare to sai ka rika auna kanka da waɗannan al'amura guda hudu hatta wa illam yakun bainahu wa baina ahadin niza ko da babu jayayya tsakaninka da wani balle a ce ku kai hukunci ko da a karan kanka kai kaɗai kai musulmi to ka rika auna kanka ina alaƙar ka kai kaɗai kai a karan kanka da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina alaƙar ka da hukuncin da sunnar annabi ta aiwatar ka rika auna kanka ka ɗora kanka a ma'auni هل يعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحكم في أموره؟ shin annabi shine mai hukunci a cikin al'amuran rayuwarka al'amuran rayuwarka gaba ɗai da na addini da wadda ba na addini ba don wani zai ci a in addini ne to za a kawo hukunci amma idan rayuwa ne ta wannan kan musulunci da sunna ba ta da mashiga a nan wannan matsalar wannan tunanin shi kan shi laifi ne don ai az-zubair da shi da wancan mutumi daga cikin mutanen madina akan mu'amala ce ta yau da kullum ta kai su ga hukunci zuwa ga annabi ko ku a addini ne mu'amala ce ta yau da kullum kasuwanci ne noma ne ashe hatta a cikin al'amuranka na rayuwa al'amarinka na kasuwanci a kasuwa za ka yi wani nau'i na ciniki sai a ce annabi ya hana sai ka ce to shikenan tunda annabi ya hana shikenan ka bari a wurin aiki za ka yi wata mu'amala ta cuwa-cuwa ko ta haram sai a tunatar da kai annabi ya hana shikenan sai ka bari a al'amarin da ya shafi zamantakewar rayuwa al'amarin aure tsakaninka da iyalinka tsakaninka da 'yan uwanka tsakaninka da ma'aikatanka na sama da kai da na ƙasa da kai sai a ce maka annabi ya hukunta kaza to kai musulmi ka auna kanka yaya alaƙarka da hukuncin annabi kai a karan kanka kai kaɗai game da dukkan al'amarin rayuwarka shine abin da ibnu uthaymin yake faɗi ka auna kanka hal ya ataƙidu shin kai musulmi kana ƙudurta cewa annar rasul cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam huwa alhakamu fi umurihi shine mai hukunci a cikin dukkan al'amuranka kun fahimta da kyau jama'a Amsa tambaya ce ka je ka ba kanka amsa don a yau mafi yawancin mutane suna kallon addinin musulunci ƙur'ani da hadisi na da ta cewa a kansu ne a cikin al'amarin da ya shafi addini kadai don haka in azumi in sallah in zakka in aikin hajji to nan ne musulunci yake da ta cewa akai in an shigo masallaci to amma fa in an fita kasuwa to sai illa ma sha Allah in an fita wurin aiki sai illa ma sha Allah har ma idan aka rika faɗakar da kai kai e eh, kaza fa babu kyau sai kaga har izgilanci ake ya ustaz kai kuma har kasuwa ma sai an zo wa'azi wurin aikin ma ba a bar mu ba a yi mana wa'azi a masallaci wurin aiki ma sai an mana wa'azi akwai matsala ya zama a cikin al'amuranka ba ka mai da annabi ya zama mai hukunci a kanka da rayuwarka gaba ɗaya ba akwai matsala malam ya ce wa idattala ala hukumin rasul kuma kai musulmi idan har ka ci karo da wani hukunci daga cikin hukunci da annabi ya yi fahal yan shari'u lahu saduruhu shin zuciyarka tana haskakuwa da karɓar wannan hukuncin watar zabihi kuma tana yarda da wannan hukuncin wa hal yusallimu shin kai musulmi kana sallama wa hukuncin annabi wa yanqada shin kana jawuwa zuwa ga hukuncin annabi tambayoyi ne ni da kai mu je mu amsawa kawunanmu ina fata mun fahimta mala ya ce wa hadhihi almas'alatu wannan mas'ala tahtaju ila ilajin azimin tana da buƙatar a magance ta kuma a ɗauki mataki mai girma a kanta shi ne mataki na ai takarantar karantar da mutane a nuna ma mutane ƙimar kai hukunci zuwa ga sunnar annabi cikin duk abin da ya faru na saɓani a tsakaninsu duk abin da ya faru a tsakaninku na rashin jituwa ce ne na ce ko saɓani wane ya ce kaza wane ya ce akasin wancan to lallai ne a nuna wa musulmi cewa a mai da sunna ta zama mai hukunci tsakaninsu a girmama musu haka a tarbiyyantar da su akan haka a gina musu wannan a cikin zukatansu al'amari ne babba ibn uthaymin ya ce fa kathirun minan nas saboda da yawa daga cikin mutane idza ji lahu bil kitabi was sunnah idan aka zo musu da hukuncin alkur'ani da sunna wa ma yadullani alai da abinda alkur'ani da sunna suke nuni a kan shi min hukumin na hukunci tajiduhu yatatallabu akhwalan ukhra sai ka ga yana neman wasu maganganu na daban ba alkur'ani ba ba sunna ba ga abin da ƙur'ani da sunna suka hukunta in ya ji bai mushi ba sai ga to mai malikiya ta ce to mai dokar ƙasa ta ce to mai suwana suka je to mai suwana suka faɗi la'allaha sarufi na nazrihi sai ga watakil a can zai ɗan fi samun sassauci da sauƙi ana yin haka ko ba a yi ana yi har takan kai akan ɗauki wasu malamai waɗanda suke maƙiya Allah ulama usu'i ana aje su don nema ma wasu manyan mutane da 'yan siyasa fatawoyi masu sauƙi fatawoyi da zai halatta ma wasu abinda Allah ya haramta musu don haka duk ayar da aka jawo akan kaza ba kyau hukuncin Allah a kai kenan hadisi kaza ya ce kaza ba kyau hukuncin annabi kenan sai ce to amma kuma malam wane ya ce to ya kamata ka fahimta a sa'ad da aka faɗa maka hukuncin Allah da annabi sai ka ce malam wane ya ce to yanzu ka mai da malam wane ya zama ɗagutu kuma wannan ayar abin da take cewa kai e to imaninka akwai na ƙasa akwai matsala a cikin imaninka abinda ayar take cewa kenan malam yace thumma idza lam yajid aw idza sara indahu shay'un min at-tuqa qal mali atlubu aqwalan ukhra u'aridu biha ar rasul ce ka ji yana cewa to ya kamata a binciko wasu maganganu kawai daga qur'ani daga aya ta ce hadisi ya ce kawai shikenan sai abi a dan bincika a ji me malamai suka faɗi mana sai ce in an yi haka bal sa aqbal in har aka ji mai malamai suka faɗi to zan karɓa. walakin fi nafsihi harajun tare da haka fa ko da ya bi hukuncin Allah da ƙarfafawar malamai yana jin kunci a ran shi ce wa qad la yakunu fi nafsihi haraj tana iya yiwa ga hukuncin an yi hukuncin ya karɓa babu kunci a ran shi amma wurin zartarwa lakin yatabata'u wa yatathaqalu fi hadha at-tanfidh wurin zartar da wannan hukunci sai ga kai akwai fa matsala malam sai ce fa naqulu fi hadha kullihi innahu laysa kamilal imani duk wanda ya tsinci kanshi a ɗayan waɗannan halayen to wannan kam imanin shi har yanzu akwai matsala ina fata jama'a mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace maganganu ne gashi nan suna da yawa wanda in kuka bi su kuka karanta dukkansu suna tabbatar da abin da ayar take nufi shine dukkan wanda bai yadda da annabi ya zama mai hukunci ba ko kuma ya yadda annabi ya hukunci amma sai ya ji kunci a ran shi game da hukuncin ko kuma ya yadda annabi ya zama mai hukunci bai ji kunci a ran shi game da hukuncin ba amma fa sai ya ƙi sallama wa hukuncin ya ƙi jawuwa zuwa ga hukuncin to malamai suka ce wannan ayar tana kore mishi imani tana sallabe mishi al'iman al-mutlaq ina fata mun fahimta don haka in har bai yadda da annabi ya zama mai hukunci ba ballantana in an yi hukuncin ya zama bai ji kunci ba ballantana ya jawo zuwa ga hukuncin to wannan ko shakka babu in tafa'an husmul iman wannan mutumi kan ba mumini ba ne ko da ya ce shi mai imani ne sai a ce karya ne ba mumini ba ne don alamar imani to ayar ta bayyana Shi ne ka yadda annabi hukunci a kanka yi hukunci a tsakaninku ina fata jama mun fahimta idan muka dawo muka waiwayi ayar shin wannan ayar da suwa take shin ayar tana magana ne da abin da aka ruwaito a matsayin dalilin saukarta hadithatul lati waqa'at bayna az-zubairi wa rajulin min al-ansar abin da ya faru tsakanin az-zubair da wannan mutumi daga cikin mutanen madina shin ayar da su take wasu malamai sai suka ce a ayar tana magana ne da waɗancan munafukan waɗanda tun farko yanayin yadda ayoyin suka zo ai ayoyin sun zo ne fi siyaƙil khabari anil munafiqin game da ba da labarin munafukai ko tun daga farkon shafin da Allah ya ce alam tara ila yaz'umuna shin baka da masaniya game da waɗannan waɗanda suke riya cewa annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik suna da awar imani da alqur'ani da littattafan annabawa dan haka wasu malamai suka ce wannan ayar da munafukai take ko kun fahimta da kyau jama'a don siyakin ayar yana tabbatar da haka don tun daga kan wannan ayar alamtara ilallazina yaz'umun ba a samu faslu ba ba a samu rabewa ba ba a kawo wani labarin wasu ba in ba munafukan ba don kulubi yadda ayoyin suka zo alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يذلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم أي الذين يزعمون الإنكين تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدوك عن يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم سوني دي آير آيوين سكي تمغانا أكن سكونا لوراد سياكين أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم سوء وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم سودن إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول هم دن سودن لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون أي هم كينا kenan waɗannan malamai suka ce falawa Rabbi rabbika la yu'minuna ayar da munafukai take magana ko kuma ayar tana magana ne da waɗancan da waɗancan ayoyin suka sauka ta sanadin abin da ya faru tsakaninsu ina fata mun fahimta daga cikin malaman da suka ɗauki wannan fassara akwai al'imamu ibn jarir ne tabari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mushi kamar yadda daga cikin tabi'ai mujahid ibnu jabar ya tafi akan wannan fassara kamar yadda shi ibnu jaririn din ya ruwaito daga gare shi kuma ko shakka babu a bisa ka'ida ta fassara alqur'ani qawaidu tarjih wanda ilimi ne daga cikin ilmomi da suke da alaka da tafsirin alqur'ani daga cikin ka'idodi na karkata zuwa ga wata fassara a kyale wata shine mutabaqatuha bi siyaqil ayati aw al ayat yana daga cikin wajuhun min awjuhit tarji wato fuska daga cikin fuskoki na a karkata zuwa ga wata fassara a kyale sauran kaga ko shakka babu waɗannan ayoyi suna wato sun zo ne bi siyaqi alkhabari anil munafiqina wasu malamai sai suka ce a'a wannan ayar fala wa rabbika la yu'minuna ayar tana magana ne da waɗannan wato da hadisa ta faru tsakanin azubair ibn al-awwam da shi da wannan rajul min al'ansari ansari ina fata mun fahimta sai malamai suka ce a'a wannan riwayar duk da bukhari da muslim da wasu malamai sun ruwaice ta a matsayin dalilin saukar ayar wannan riwaya la tasluhu li an takuna sababan li nuzulil ayati ba za ta zama dalili ne na saukar ayar ba saboda in ba ku manta ba a ƙarshen hadisin a ƙarshen atharin az-zubairu ya ce wallahi ahsibu al ayata nazalat fi zalika ina tsammanin wannan ayar ta sauka ne don wannan abin da ya faru kaga tsammani yake yi ba tabbas bane kenan sai ya zama ar-riwaya laysat sarihatan fi nuzuli bata fito karrata ta bayyana cewa wannan riwayar ita ce dalilin saukar ayar ba ina fata da ma mun fahimta Dan haka malamai sai suka ce gaskiya abin da ya zama daidai shine abin da ibnu ne, tabari ya tafi akai kai kamar yadda al'imamu abubakar ibn al'arabi ya faɗi haka a cikin littafin shi ahkamul qur'an yana mai ƙarfafa ma zahaba ilaihi tabari ya ce ikhtara tabari an yakuna nuzul al'aya an kuna nuzul al'ayati fil munafiqina wal yahudi abinda tabari ya zaɓa shine a ce ayar ta sauka ne game da waɗannan munafikai munafikin nan da wannan yahudi da suka tafi suka yi attahakumu ila taghut wannan ayar da su take thumma tatanawalu bi umumiha az zubairi to sannan ayar kuma in an lura da faɗin hukuncinta to za ta iya gamewa hatta kissar nan ta azubair ibn al-awwam ina fata mun fahimta ayar da waɗancan take amma faɗinta ƙissatu zubairu zai iya shigowa haka duk wata ƙissa da duk wata haditha da zata ta faru har zuwa tashin alƙiyama zata ta shigo cikin umumin ayar ina fata jama'a mun fahimta don haka yadda ake cewa ayar da waɗancan munafukan take da Allah ya ce alam tara ilal ladhina yaz'umuna sai a ce umuminta qissatu zubairi wal ansari zai shigo ko to sai a ce umuminta ya mafi faɗi duk wani wanda ya biyo baya ya zan bai yadda da hukuncin annabi ba ya fi yadda da natsuwa ya kai hukunci zuwa ga wani wanin da ƙur'ani ya kira shi da tsagut to ayar da shi take ina fata mun fahimta saboda ƙa'ida al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sababi ina fata jama mun fahimta to sanin ibnu ashur shi ma ya faɗi a cikin tafsirin shi at tahriru wa tanwiru yake cewa wa zahiru indi abin da yafi zama zahiri a wuri na inji ibnu ashur annal hadithatain waɗannan abubuwa biyu da suka faru ina so mu lura da fassarar da malamai suke wasu abubuwa ne yana ishara zuwa ga hadithatu allati waqa'at bainal munafiqi wal yahudi game da alamtara ilal yaz'umuna da kuma wannan haditha ta azubair ibn al-awwam waɗannan ababe guda biyu da suka faru waƙa'ata fi zamanin mutakarab sun faru ne a lokaci kusan ɗaya ko mafi kusancin lokaci wani zalatil ayatu fi sha'ani ko hadithati bishirin munafiq sai ayar nan ta sauka game da hadithar wancan munafiki fa dhanna zubair zubairu sai ya zaci ita ayar nazalat fi hadithatihi ma al-ansari ta sauka ne game da abin da ya faru tsakanin shi da wannan mutumin madina me yasa ibnu ashur ya ce fa zubairu zubairu sai ya tsammaci ya zaci me yasa ibnu ashur ya faɗa haka ya faɗa haka ne saboda shi da kanshi ibnu zubair ya ce wallahi la ahsibu anna al-ayata nazarat fi zalika ahsibu din nan shine fa zanna Zubairu ina fata mun fahimta to daga karke dai malamai suka ce wa zahir wallahu a'lam anna al-qawl al thaniya as'adu bis-sawabi magana ta biyu cewa ayar ta sauka ne game da waɗancan munafukan maganar fassarar nan ta fi zama daidai liwujuhin saboda wasu fuskoki haka ilimi yake jama'a in ka karkata zuwa ga wata fassara ka kyala wata sai ka bayyana waɗanne fuskoki ne ta sa ka karkata zuwa ga wannan ka kyale waccan ne aka ce daga cikin fuskokin da ta sa aka karkata zuwa ga fassarar ibnu jarir al'awwal fuska ta farko na siyaqal ayati muttasilun ba'dhuhu bi ba'dhin siyakin ayoyin a haɗe yake walam yafsul bainahuma fasilun gharibun ba a samu wani abu wanda yake baƙo ya rabe tsakanin siyakin tahowan yadda labarin ya zo ba fafi awwaliha kaga dai a farkon kissar cewa Allah yayi ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا unzila أنزل wa ma unzila min قبلك yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa fi akhiriha a ƙarken kissar qauluhu subhana fala wa rabbika la yu'minuna malice fal ayat dan haka idan ka tattaro waɗannan ayoyi fi awwaliha wa akhiriha tun daga farkon su har ƙarke ta tahaddathu an at-tahakumi ila at-taghut ila Allah aw at-taghut ayoyin suna magana ne akan in ma dai kai hukunci zuwa ga Allah ko kai hukunci zuwa ga tagut malai wa ma'alum wa min al-ma'lumi anna al lafzi dalilun ala dalilu wahdatil ma'na al lafzi dalilu wahdatil ma'na yadda lafazin ayar ya zama ɗaya to ma'anar ayar kamata yi ya zama ɗaya ba wai a rabe ma'anar ayar ba wajihi na biyu anna zubaira shi da kanshi az-zubair kana la yujzimu bi anna al-ayata nazalat fi qissatihi shi da kanshi bai tabbatar da cewa ayar ta sauka game da kissar shi bane faqad qala ibnu hajar rahimahullahu ibnu hajar allah ya gafarta mishi ya ce warrajihu maganar da tafi zama daidai riwayatul akthar riwayar mafi yawancin marwaita wa anna zubaira kana la yujzimu bidhalika malai cewa la raiba anna taraddud sahib al-qissa fi al-jazm bi nuzuliha yujibu li ghayrihi taraddud wa raib shi da kissar ta faru da shi idan har shi zai yi shakka domin babu aula wani wanda ba shi kissar ta faru da shi bai shakka ina fata muna fahimta وجهي نوك ابن حجر يجي قال ابن حجر وروى إسحاق بن راوية في تفسيره بإسناد صحيح عن الشعبي قال كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصوما فدعا اليهودي المنافق إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه علم أنه لا يقبل الرشوة ودعا المنافق اليهودي ila hukamihim li'annahu alima annahum ya'khudhunaha fa anzalallahu hadhihi ayat sai waɗannan ayoyin suka sauka kamar yadda kuka ji tun daga alamtar ilal ladhina yaz'umuna ila qawlihi wa yusallimu taslima sai yake tabbatar da fala wa rabbika akan waɗancan munafukan ne ina fata mun fahimta مالك وهذا اختيار مجاهد أيضا كما رواه ابن أبي حاتم عنه ولا يخفى أن الشعبي ومجاهدا من كبار التابعين وقد صحبا صحابيين كبيرين فالأول قد صحب ابن مسعود في الكوفة والثاني قد صحب ابن عباس في مكة ولا شك أن هذه القرينة توجب لقولهما أصلا كيف لا؟ وقد عرفت منزلة هذين الصحابيين في تفسير القرآن وسموهما فيه فإن قيل فلماذا حسب الزبير أن الآية نزلت فيه فالجواب ما ذكره ابن عاشور في قوله والظاهر عندي أن الحادثتين وقعتا في زمن متقارب ونزلت الآية في شأن حادثة المنافقين فظنها الزبير نزلت fi hadithatihi ma'al ansari dan haka a takaice natijar da za a fita da shi game da wannan ayar annal ayata ita wannan ayar lam tanzal ko lam tunzal bi sabab qissati zubair ma'al ansari ayar ba ta sauka ba ne don dalilin abin da ya faru da azubair da wannan mutumin daga cikin mutanen garin madina ko da yake an samu malamai sun ambaci kissar a matsayin dalilin saukar ayar amma dai kissar ba dalilin saukar ayar ba ne ma ayar tana game hukuncin abin da kissar wato yake hukuntawa ne ina fata mun fahimta ina fata mun fahimci bambancin kissar ayar ba ta sauka saboda kissar ba ne amma ayar faɗin hukuncinta ya game hadda kissar ina fata mun fahimta wannan shine abin da yake daidai wallahu alam idan muka waiwayi lafazin ayar duk da gashi lokaci ya kure ya kamata mu dawo mu waiwayi lafazinta fala wa rabbika wasu suna fassara ayar da kuskure sai su ce ba sai mun rantse da ubangijinka ba wannan fassarar kuskure ce ba daidai ba ne babu abin da ke karfafa wannan fassarar a lugha babu abin da ke karfafa fassarar hatta a ka'idodi na fassara alkur'ani mu bari sai gobe in Allah ya kai mu sai mu tattauna sannan sai mu dora mu ci gaba daga inda muka tsaya kasantuwar kurewar lokaci da wannan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu